الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a darussan da muka saba kowace rana na watan ramadan yau mun zabi za mu yi magana akan addu'a wato akan lamari na roƙon allah subhanahu wa ta'ala musamman a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan da muke ciki ko shakka babu na daga cikin ayyuka masu alkhairi waɗanda har kullum a cikin wannan wata ne albarka watan Ramadan ba a tsammanin baban Allah zai yi sakaci wurin aikata shi a cikin ayyukan ibada da zai yi shine wato yawan roƙon Allah maɗaukakin sarki mutum ya roƙi Allah buƙatunsa na duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba mu labari cewa Allah madaukakin sarki iya son wadda ke da wato yawan addu'a yake da matsawa ya dinga yi iya maimaitawa al'ilha Allah iya son irin wannan bayinsa mutum mai naci a wurin addu'a kai roƙi Allah yanzu ka ƙara roƙonsa an jima gobe ka sake roƙonsa jibi ka roƙe shi manzan Allah ya ce Allah iya son irin waɗannan bayi abu na biyu uwa abin da mu mai da hankali a kansa a cikin watan ramadan shine laduba na addu'a malamai suka ce idan mutum zai yi addu'a ana buƙatan ya yi salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam salati ibrahimiyya kamar da shekul islam ibn al ya faɗi ya kawo abubuwa da yawa wadda salatin manzan Allah yake samarwa na daga ciki yace iya daga cikin manya-manyan abubuwa shine salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati ibrahimiyya wacce ta inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sababi ne na karban addu'an bawa wadda Allah subhanahu wa ta'ala zai malamai suka ce ana bukatan mutum in zai roƙi Allah yayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na biyu kafin ka fara karanta bukatunka ana bukatan ka yabi Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar faɗi wani abin da yake nuna Allah shi ɗaya ne shi ake bauta wa subhanahu wa ta'ala ka faɗi wani abin da yake tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ko ka kira wasu sunaye na Allah da suke nuna matsayinsa ko tausayinsa ko buwayarsa ko girmansa subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani bawan Allah iya wata addu'a ya ce wannan bawan Allah ya yi roƙi Allah da abinda idan aka roƙi Allah Allah iya bayarwa ya kira Allah da abinda idan aka kira Allah Allah iya amsawa me bawan Allah nan yace yace Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga wannan addu'a bawon Allah nan yayi a ciki akwai tsarkake Allah akwai tauhidi akwai nuna Allah madaukin sarki shi ɗaya ne Allah ba shi da wani irinsa subhanahu wa ta'ala laisa ka mithlihi da wa huwa sami basir ba mai yin aikin da Allah shi ya ga dama ya bar wa kansa shi kadai subhanahu wa ta'ala malamai suka ce akwai addu'o'i da yawa karanta alqur'ani in zaka iya ka sauke shi manzon Allah ya ce Allah yakan karbi addu'a bayan saukan alqur'ani ka ɗauki alqur'ani ka karanta from nasa in baka iya ba ɗauki ka karanta abinda zaka iya karantawa na cikin alqur'ani kar ka yi wasa a cikin watan Ramadan yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yawaita fadin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yawaita fadin abubuwan da manzon Allah ya bada tambari a kansu manzon Allah ya ce idan ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah iya son su suna da saukin fada sannan suna da nauyi a cikin mizanin kyawawan ayyukanka tira irin su la haula wala quwwata illa billah tira irin su subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah su hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi ta wa huwa rabbul arshil azim musamman kuma in muka samu kanmu a cikin kwanakin da aka fi tsammanin watan Ramadan Aisha ta tambayi ake tsammanin daren Lailatul a Aisha ta tambayi manzon Allah tace in naga alaman na gane cewa wannan daren Lailatul Qadr ne me zan dinga yi manzon Allah ya ce dinga cewa inna Allah ta'ala Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yan uwa wannan misalai muke ta kafowa ba wai don su ne kadai ba a'a duk su in da baki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka samu lokaci ka dinga yawaita yi bayan ayyukan alkhairi masu faɗi masu yawa a cikin watan Ramadan saboda kai tawassuli da su Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatunka na duniya da lahira rashin gane wannan yan uwa sau tari zaka ga bayin Allah sai su ɗauka yin addu'a ba shi zai yi ba zai je wani ya masa a'a tabbas a musulunci akwai tawassuli zaka iya cewa wani bawan Allah ya taya ka addu'a amma ka ji cewa kai ba za ka iya kanka addu'a ba sai wani ya maka wannan ba karantar karantarwar musulunci ba ne. domin haka ni da kai mu zage a cikin watan Ramadan mu yi addu'o'i mu aikata ayyukan alkhairi mu roƙi bayan Allah su taya mu addu'a saboda Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi addu'o'inmu, mu Allah madaukakin sarki ya kuranye mana wannan annoba da muke cikin ta coronavirus a cikin wannan lokuta da muke ciki musamman a cikin wannan kwanaki na watan wato Ramadan Allahu ta'ala a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh